jiya mun kwana ƙarshen aya ta talatin da biyu. wala ta karbu zina innahu kana fahishatan wasa a sabila allah ya ce karku kusanci zina ba karku yi zina ba karku kusanci zina duk inda al'amarin zina yake allah ya ce karku kusance shi duk wata hanya da za ta isar da bawa zuwa ga zina Allah ya ce kar bawa ya kusance ta innahu kana fahishatan Allah ya ce zina alfasha ce mummunan aiki ne kazanta ce wasa a sabila sannan ya munana a matsayin hanya a ce mutum hanyar da ya ɗauka a rayuwarsa shine neman mata Allah ya ce ya ɗauki hanya mai muni a ce mace ta ɗauki hanyar bin maza shine hanyar ta a rayuwa Allah ya ce ta ɗauki mummunar hanya ta ɗauki mummunar hanya Allah ya ce karku kusanci zina zina alfasha ce mummunan aiki je mun yi bayani akan waɗansu abubuwa da ya kamata duk wadda yake neman mata ko yake sha'awar ya yi harkar neman mata ko kuma ya fara bibiyan al'amarin neman mata ya yi nazari a kansu abu na farko ya tuna cewa ubangijinsa ya hana wannan abu ya tuna cewa ubangiji ya hana wannan abu ya tuna duk daren dadewa akwai ran da za su haɗu da allah allah ya hana allah ya hana allah ya hana allah ya hana duk daren dadewa akwai ran da za ka je ku haɗu da allah duk daren daɗewa akwai randa za ki haɗu da Allah ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjama annabi ya ce ba wani ɗaya daga cikin ku kowane ne face Allah zai yi magana da shi kai tsaye a ranar alkiyama laisa bainahu wa bainahu turjuman babu ɗan tarjama tsakaninsa da Allah duk abinda Allah ya hane ka baka hannu ba Allah ne da kansa zai tambaye ka me yasa ya hana ka baka hannu ba ka tuna duk daren dadewa akwai wannan haduwa duk daren dadewa akwai wannan haduwa ka tuna Allah baya so mun karanta ayoyin alƙur'ani Allah baya so wannan ayin da muka fassara jiya Allah ya ce wala takarabu zina kar ku kusanci zina abu na biyu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce zina yana saukar da masifa da a akan al'umma idan zahar zina war riba faqad fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah annabi ya ce duk lokacin da zina ta bayyana riba ya bayyana a cikin wata alƙarya. idan zahar zina war riba fi qaryatin idan zina riba suka bayyana a cikin wata alƙarya a cikin wani gari faƙad a hallo bi an fuslim azaballa to wannan mutane da suka tsunduma cikin harkar zina ko riba sun saukar da azabar allah makansu ma'ana sun sayi azabar allah da kuɗinsu mun karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya ce lam tasharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fa shafihi mutta'un alfasha ba za ta taba bayyana a cikin waɗansu mutane ba har su bayyanar da alfashar ana yin ta a fili ana yin ta a fili illa fa shafihi fa face annoba ta watsu akan waɗannan mutanen wal auja'ul lati lam takun madad da kuma cututtukan da ba a yi su a baya ba fi aslafihim alladhina madaw a cikin magabatan su da suka shuɗe ka tuna cewa neman mata da kake yi ka tuna cewa neman mata da kake yi hanya ce da za ka saukar wa jama'a da masifa hanya ce da zai zama sanadiyar saukar annoba da cututtuka a kan al'umma, ka sani cewa kana daga cikin waɗanda suke saukar da masifu akan mutanensu abu na uku duk wanda yake bin mata yake harkar zinace-zinace ka tuna abin da kake yin nan kai fa baka so a maka ka tuna abin da kake yin nan baka so a maka mun karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wani matashi da ya zo ya ce wa annabi ka ban izini akan zina annabi ya ce mishi yau kana so abinda ka ce na baka izinin nan ka yi a yi da mahaifiyarka ya ce ma annabi wallahi ba na so annabi ya ce to yarka kana so a yi zina da yarka ya ce ma annabi wallahi ba na so yarka kana so a yi zina da yarka ya ce ma annabi wallahi ba na so goggonka kanwar mahaifinka ko yar mahaifinka kana so a yi zina da ita ya ce ma annabi wallahi ba ni so innarka kanwa ko yar mahaifiyarka kana so a yi zina da ita ya ce ma annabi wallahi ba na so kai da kake bin mata ba ka son a maka abinda kake yi ka tuna cewa cikin alfarmar waɗansu kake shiga ba ka so ba za ka so a ce an samu matarka da wani ba watakil sai ka ce za ka suke ta don me za ka bi matar wani yau za ka kama matarka da catin da wani wadda bai yi daidai ba hankalinka sai ya tashi wata akan sanadiyar haka sai ka sake ta don me kai za ka yi cat da matar wani me yasa za ka yi abin da baka so a maka me yasa za ka yi wa wani abin da baka so a maka wadda ka yi haka da matarsa baka cuce shi ba wadda ka yi haka da yarsa baka cuce shi ba me yasa za ka yi abin da baka so a maka in ka samu matarka da wannan abin sai ka sake ta sai ka walakanta ta sai ta fada cikin zargi don me kai za ka yi da matar wani ka tuna girman al'amarin yau kana zaune kalau allah ya sauwaƙe sai a ce maka ga can mahaifiyar an same ta da wani ka tuna girman wannan masifa ka tuna girman wannan masifa ko kana zaune allah ya sauwaƙe haka kawai a ce ma ga can yarka an same ta a hotel da wani ka tuna girman wannan don me za ka ɗauki 'yar wani ka tafi hotel da ita don me za ka ɗauki 'yar wani ka kai ta gidanka ba za ka so haka da yarka ba ba za ka so haka da kanwarka ba dukkan mazinaci yana yin abun da shi bayi so ne a mishi ka tuna abin da kake yin kai baka so a maka kai baka so a maka abu na gudu dukkan mazinaci yana amfani ne da dama da ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi da wannan ni'iman yake zinace 'ya'yan mutane ko matan mutane idan kuɗi ne ya ɗauka ya bayar wannan kuɗin falala ce ta Allah ko ba falala ba ce falala ce wabtagu min fadlillah Allah ce ku fita ku nema daga falalar Allah wannan dukiyar dukiya ce ta Allah wa atuhum min malillahi alladhi atakum dukiyar dukiya ce ta Allah Allah ya ɗauke ta ya baka kai kuma ka ɗauki wannan dukiyar ka je ka yi zina da ita mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafafun bawa ba za su gushe a gaba ga Allah ba ranar alkiyama sai an tambaye shi akan dukiyarsa ta ina ya samu ta ina ya kashe wannan kuɗi da kake ba mu wannan matan ko yarinyan ka tuna ranar alkiyama Allah zai tambaye ka kuɗin me ka bata Allah zai tambaye ka zai tambaya ko zai tambaya ba zai tambaya zai ce kuɗin me ka bata wa'an malihi min ainatta sabahu wa fima faka annabi yace ba wadda zai tsaya a gaban Allah face Allah zai mishi tambayoyi daga cikin tambayoyin dukiyar da Allah ya bashi Allah zai tambaye shi ta ina ya samu ta ina ya kashe wannan kuɗi da kake mata transfer a cikin account ɗinta Allah zai tambaye ka ranar alkiyama kuɗin meye kai da ka gaya mishi da bakinka kuɗin meye kuɗin da Kema kike karba na bin maza kudin da kema kike karba na bin maza ubangiji zai tambaye ki aikin me kika yi kika samu wannan kudi za ki yi bayani wa Allah yadda muka ambata wani matsayi ya samu sanadiyar girmansa a ofis damar kenan da yake amfani da ita yana zinace ƙananan ma'aikata da suke ƙarƙashinsa ba su da aure ko suna da aure wani lattara ne a jami'a wannan ni'ima da allah ya mishi na ilimi da aikin da zai yi da wannan laccarin yake amfani yake zina da 'ya'yan mutane allah ranar da aka rantsar da annabi suleiman

da zai yi wa mutanensa na zama shugaban kasa ya ayyuhan nasu ya ce ya ko mutane ullimna mantiqat tayr Allah ya sanar da mu maganar tsuntsaye ba maganar da za ku yi ba ba maganar kabilu daban-daban ba yace idan tsuntsuwa ta yi magana Allah ya sanar da mu mu ji maganar tsuntsaye wa utina min kulli shay'in Allah ya bamu duk abin da mulki yake bukata sai ce inna hadha da huwa al-fadlul mubin wannan kuma falala ce bayyana da Allah ya mana to kun ga wanda ya san Allah in ya samu dama ke ba amfani da damar yake yi ya saba ma Allah ba wata rana yana fadarsa yana zaune alhuda-huda ya zo mishi da labarin waccar mata da take mulkan saba'i wadda da yawa cikin malamin tafsiri suke ce mata bilkis ya ba shi labarin gadonta ya ba shi labarin mulkinta ya ba shi labarin abin da suke bauta daga can ƙarshen kisar lokacin da ta taho da jama'ar ta dasu musulunta sai annabi suleiman ya dobe fadarsa wakala ya ayyuhal يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين ولا أن إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ana bayanin ibadur rahman daga cikin sifofinsu Allah ce na walladina da una ma Allahi ilahan akar ba su kiran wani abin bauta na daban tare da Allah na biyu sai yace wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi sannan ba su kashe rai wadda Allah ya haramta sai inda haƙƙi Allah sai ce wala yaznun kuma ba su zina wa man yaf'al zalika Allah ce duk wanda ya aikata wancananka ya aikata waɗannan miyagun ayyuka yalka asama zai gamu da bala'i zai gamu da laifuka, da sakamakon su na tashin hankali me za a mishi Allah ya ce a lakul azabu yau malkiyama za a ka mishi azaba ranar alkiyama wa da fihi muhana sannan zai dawwama a cikin wannan azabar yana makaskanci duk abinda duk abinda ke alaka da dice ka nisanci shi duk abinda ke alaka da zub da jini ka nisance shi ba yadda za a yi wani ya yi rayuwa mai daɗi bayan zubar da jinin wani musulmi na farko dai taɓa imaninka da addininka daga ran da ka farma wani musulmi to ka taɓa addininka Allah ya ce ma kana li mu'minin ne ko an tula mu'minan wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a Allah ya ce wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a Allah ya ce ba zai yiwu ga mumini ba ya kashe mumini Allah ya ce sai dai inda kuskure amma mumini ne kuma ya kashe dan uwansa mumini Allah ya ce baya yiwuwa sai dai in kuskure ne amma da gangan to daga lokacin da kaga wani ya kashe wani to wannan kisan ya taba imaninsa don allah ce mumini ba zai kashe mumini da gangan ba wa makana li mu'minin an yakatula mu'minan illa kata ko mota ka siya daga cikin abin da ka roƙi Allah har ka rabu da ita kar ta zama sanadiyar jinin wani musulmi a ce ran wani ya tafi kai ne sanadi ka dinga rukun Allah ya tsare ka daga wadda zai iya ɗaukan makani ya farwa musulmi ɗan uwansa Allah ya ce wa man yakatul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam muta'ammidan جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا على تدو ودي كشي وني مسلمي دكنكن دكنكن ينفي شيء كشي فجزاؤه جهنم الله يتي ينكي سakamakon sa khalidan fiha kuma zai dawwama a cikinta malamai suka ce wannan dawwaman zai yi dogon zama a cikinta wa ghadiba Allahu alaihi fushin Allah ya sauka a kansa wa la'anahu Allah ya la'ance shi wa a'adda azaban azima sannan Allah ya mishi tanadin azaba mai girma duk wanda ya kashe mu'mini da gangan da gangan wanda ya kashe mu'mini da gangan fa jazaohu jahannam sakamakon sa jahannama khalidan fiha zai dawwama a cikinta. wa ghadiba Allahu alaihi Allah yace kuma a sanar da shi Allah ya yi fushi da shi wa la'anahu Allah ya la'ance shi wa a'adda lahu azaban azima kuma Allah ya mai tanadin azaba mai girma wannan duk sakamakon wadda ya kashe wani da gangan ne na farko dai Allah ce jahannama tana jiransa dawwama a jahannama tana jiransa fushin Allah ya sauka a kansa la'anar Allah ta sauka a kansa duk wanda ya kashe wani musulmi da ganga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa law anna ahlas samawati wa ahlal ardi ishtaraku fi dami mu'minin la akabbahum Allah fil inda duk mala'ikun da suke sama da duk halittun da suke ƙasa za su haɗa baki su haɗa kai su kashe wani musulmi ɗaya annabi ya ce duka allah zai kai su jahannama lau anna ahalar samawati inda duk mala'ikun da suke sama wa ahalal ardi da duk halittun da suke ƙasa mutane da aljanu da duk abin da ka sani da abin da baka sani ba ishtara fi dami mu'minin da su haɗa kai a kashe wani musulmi ɗaya la'akabbakum Allahu fi nadi annabi ya ce Allah zai zuba su a cikin wuta su sanadiyar kashe mutum ɗaya annabi ya ce lazawalu duniya ahwanu alallahi min katli rajulin mu'min wa fi riwaya min katli rajulin muslim annabi ya ce gushewar duniya yau a ce duniya duka babu ita duniya duka a ƙona ta a sa mata wuta a nike ta wani alallahi ya fi sauƙi a gun Allah min katli rajulin musulmin akan a kashe wani musulmi guda duk girman da kake ganin ɗakin ka'aba take da shi kasan ɗakin ka'aba ita ta samar maharami da makka wannan alfarmar to ɗakin ka'aban alfarmarsa bai kai alfarmar musulmi guda ɗaya law anna ahla samawati wa ahla al-ardi ishtaraku fi dami mu'min to yau ga yadda aka waye gari wani iya sana'an san kenan kisan mutane wani bawan Allah da aka yi kinnafin din mahaifiyarsa a hanya ta yi kusan kwana 20 kafin aka biya aka karɓo ta tana taɗin abin da ya faru lokacin da suka tasa su a jeji suka ce su tafi sun yi tafiya da kafa ya fi na awa goma wani dottijo a cikin ya gaji da tafiya ya roƙe su don allah su bar shi ya zauna ya huta suka ce mishi ka tashi mu tafi ya ce musu na gaji sai ɗayan ya ɗaga bindiga sai ya harbe shi a kai sai ya ce musu a cikin ko kuma akwai wadda ya gaji me ya maka me ya maka me ya maka ba fa harbi ba ba fa harbi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ashara ila akihi bi hadidatin duk wanda ya nuna dan uwansa da makami ba ya harbe shi ko ya soke shi ba ya nuna shi da makamin fa innal mala'ikata tal'anuhu annabi ya ce mala'iku suna tsine mishi albarka hatta ya da'ahu har sai ya daga makamin akan dan uwansa sai annabi ya ce wa in kana akhahu li abihi wa ummihi ko uwarsu ɗaya su ɗaya ina karshen wasa kenan saboda a nuna makar ma ka ce wasa ne annabi ya ce ko uwansu ɗaya ubansu ɗaya daga inda mutum ya ɗauki wuka ko makami ya nuna ɗan uwansa yana nuna shi da wannan makamin mala'iku da su fara tsine mishi albarka har sai ya ɗaga makaminsa a kan ɗan uwansa kafin su dakatar da tsine mishi albarka laifi ne a musulunci ko dankon harbi ba a irin gwada mutum ɗin nan kasan in aka ja zai ji wani abu a jikinsa to sabon allah ne ba a ma mutum wasa da mashin ko mota ka yi kansa da mashin ka ce za ka kauce makami ne mashin na kisa ko baya kisa mota tana kisa ko bata kisa sabon Allah ne don kana wasa da wani ka ganshi ka yi mishi barazana da mota kamar za ka yi kanshi ka kauce duk makami annabi ya ce wadda ya yi barazana ma ɗan uwansa da makami ko da wasa ne mala'iku suna tsine mishi albarka ko uwarsu ɗaya ubansu ɗaya bare kuma ku ba da wasa kuke yi ba bare ku ba da wasa kuke yi ba sana'ar kenan da shi ya zaɓa ya je ya tare hanya ya kama mutane ya shiga da su jeji a biya shi ya karbi kudin in na sakewa ne ya sake abinci bai yi ba abinci bai yi ba abinci bai yi ba amma dai ka tuna akwai kwanciyar kabari akwai kwanciyar kabari kwanan baya suna magana an kakkashe musu yan uwansu an musu kaza an musu kaza a musulunci haka ake an taba daukan fansa akan wanda bai ji ba bai gani ba gashi nan zamu karanta babu dama wani ya kashe maka naka kai kuma ka je ka farma wani haka ake yi idan an taba ka waɗanda kuke kama wansu suka taba ku waɗanda kuke kashewan su suka taɓa ku malam ka ji ba fa a taɓa ba ba fa a taɓa ba zargi zargi idan ka shiga gidanka baka ankara ba ashe akwai wani kwalba na kananzir ko na mai sai ka kai tuntuɓe da shi sai ya zube kai sauri ka kira matarka ka ce mata wa eh, na shigo ban sani ba na zubar da manna saboda gudun katta ce yara ne in ta ce yara ne ta ɓaci maka idan ka shiga ɗaukan wani abu a kitin sai ka yi tuntuɓe sai ka zubar da gari ka kira ta ka ce mata gagarin nan na shigo ban sani ba na zubar ba don ka lallaɓe ta ba sai don katta ce dabbobi ne in ta ce dabbobi ne ka shiga uku duk wadda ya aikata laifi Allah a Qur'ani ce thumma yarmi bihi bari'an sannan aka jefi barantacce da laifin hita mala buhutanan wa ithman mubina Allah ce ya ɗauki bala'i ya ɗauki kiri ya ɗauki sabon Allah mai girma duk abin da aka yi duk abin da aka yi yi ƙoƙarin barrantar da kowa ko shanyen ka zo ɗiba sai igiyar ta tsinke ka sanar cewa igiyar ya tsinke don kar a ce yara ne suka ɗinka igiya kar ka yadda ka yi wani laifi kana kallo a jefi wani balle kuma ka yi laifin a ofis ne kana gani a tattaro colleagues ɗinka duka kana kallo kashi idan a shago ne kai ka ɗauki abin kai kai ba daidai ba kana gani a tattaro sauran yaran shago a kan idonka wannan ba ƙaramar musifa ka shiga ba ومن يكسبني ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما وإثما مبينا الله يتي ومن يكسب إثما ومن يكسب qati'atan aw ithman duk wanda ya aikata wani laifi ko sabon Allah thumma yarmi bihi bari'an sai ya jefi da shi Allah ce faƙadihi ta mala buhutanan wa ifman mubina ya ɗauka ma kansa wani kiri wani nauyi Allah ce da kuma laifi bayyananne saboda ka idan agogonka ya ɓata sai ka ce agogon agogona ya ɓata a taya ni dubawa kana samu gun da ka musu cikin ka zo ka gaya musu ka samu don kar wani abun ya ce a tofa daga ni sai wane watakila a jefi wani a wajen in ka samu ka ce musu ka samu saboda ya kowa ka wanke shi a jama'a kuna fahimta to balle wadda ya kai maka hari daban wadda ka je ka kai ma hari daban a da wani dalili shari'a za ta karɓi wannan yaya Allah zai karɓi wannan hukuncin inda kuma haka ake ramuwa da za a zauna lafiya a duniya to wani iya aikinsa kenan iya sana'arsa kenan harkar kisa harkar bindiga harkar zubar da ce to karka yadda duk wadda ya yi musharaka ba shi bane tarayya da wadda ya kawo bindiga da wadda ya sayar musu da bindiga da wadda ya shiga musu da bindiga ka san matsalar kisan kai ko sabon Allah duk wadda ke da hannu wajen faruwarsa shi ma ya shiga uku yanzu ba anan muka karanta annabi ya ce lau anna ahla samawati wa ahla al-ardi ishtaraku fi dami mu'minin ba inda mala'ikun da ke sama da bayi da suke kasa za su yi tarayya wajen kashe wani mumini la akabbakumullahu finnar duka Allah zai zuba su auta to hannu hannu a cikin duk abin da ke alaƙa da zub da jini kai taka tsantsan hannu a cikin karkarkar sannan waɗannan kaɗan ne daga cikin misalan hannun mutanen mu a cikin laifuffuka duk waɗannan abubuwa da suke faruwa a garuruwa da hanyoyi da sauransu suna da informas da suke tsakanin mutane wadda su suke sanar da su da hannunsu ko ba hannunsu da hannunsu wani da hannunsa za a zo a kama makwabcinsa wani da hannunsa za a kama ɗan uwansa ka sani rigimar ba ta wadda ya kama shi ko ya kashe shi bane kai ma kana ciki tsundu kana ciki tsundu yana daga cikin hannu wajen kare rayuka shine abin da ya shafi safara na motoci akan hanyoyi eh idan ba wannan ta'addanci da ake na zub da jini ba yana da wahala ka samu wani abu da yake kashe mutane musamman a irin mu irin mota haka ne ko? haka ne kuma abin tausayi abin tausayi abin tausayi shine wadda ya mutu ta hanyar ganganci kasan duk abin da ya samu ne da yawan malamai suna ganin hatsarin mota ya shiga karkashin alhadamu shahada ba annabi ya ce wadda wani abu ya ruguzo mishi irin gini ya rubto ya kashe shi shahada ba ne to akwai malamin da suke ganin hatsarin mota ya shiga karkashin shahada amma ba wanda wanda ya je mutu da gangan a shi wadda ya je da ganganci ta ritsa da shi to shi tuhuman zama za a yi a gaban Allah ta yaya ya jefa kansa a halaka annabi ya ce ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala gammin annabi ya ce duk abin da ya shafi dan adam rashin lafiya ne wani musulmi rashin lafiya ne ciwo ne bakin ciki ne damuwa ne annabi ya ce har kaya da mutum zai taka sai ya zama kafara gare shi ina ce yanzu ko hatsari aka yi mutum ya ji sai ya ce Allah ya sa kafara ne to fa in ba ganganci ya je yayi ba jama'a mun fahimta ya zama jarrabawa ce da ta da shi ba hannunsa ya kai ya jefa a halaka ba domin Allah ya yi doka wa kobi a yi ilan ta halaka to haka ka ga mutane a kan hanya da wannan satin muna da lecture da Dr. Mansur Isa Yalwa kan abin da ya shafi hakkokin hanya game da abin da ya shafi tuki da haɗurra to amma ina jin laccar za ta kai bayan sallah wata watakila insha da yadda shari'a ta kalli abun haɗurra da suke faruwa da harkokin mutane ba fa a mota ba arma ba a mota ba da ƙafa. dokan allah tafiya ake a tsanaki da ƙafa ba a mota ba shine wa ibadur rahmanin ladina yamshuna alal ardi hauna wa ibadun rahmanin ladina yamshuna alal ardi hauna Allah ce bayan Allah mai rahama suna tafiya ne a bayan ƙasa da nutsuwa. ba su tafiya sanda sanda kar a ce kaiwa ne kuma girman kansa yayi ne ko me ya faru ba su tafiya gau gau gau su zo kuma ana cewa ne lafiya Allah ce yamshuna alal ardi haunan a natse suke tafiya da kafa ma wanda ba karo da ka je kai ba da kafa ma Allah ce yamshuna alal ardi haunan a natse suke tafiya balle a mota ba mun karanta shekaran jiya a suratul lukman ba wala tamshi fil ardi marha innaka lan a can baya wala ta ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا يحب كل مختال فخور سيتي وقصد في مشيك وقصد في مشيك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد وكسد في مشيك شيني a wajen tafiyarka wannan da kafa ma abinda Allah ya umarni da shi kenan jama'a mun fahimta saboda ka ya saba ma shari'a wannan ɗiban gudu da direbobi suke da bayan Allah kar ka ɗauka mutanen da za ka je ka kashe da wannan gudun ka ɗauka allah zai barka ranar alkiyama ganganci ne ganganci ne kwarai jama'a mun fahimta abubuwan gasunan da yawa gasunan da yawa sannan su kansu mutanen akwai nasu su ma fasinjojin ka je asibiti ka ga yadda mota take kwankwasa mutane mota ce za ka same ta sharon ce in an sa ta a kasuwa ba tafi miliyan ɗaya ba sai ta je ta kwankwasa mutum bakwai ko takwas a kai su asibiti kowa in an kashe mai miliyan ɗaya ba zai tashi ba haka mota ce wadda in an sa ta a kasuwa ba za a saye ta miliyan ɗaya ba za ta je duk fasinjojin da suke cikin kowa sai an kashe miliyan ɗayan ba a sallame shi ba ya mutum zai dauke ka a wannan motar a wa'annan hanyoyinmu yana tafiya da kai 160-170 kana zaune a motar kai baka da hankali haka ne ko ba haka ba haka ne wadda ya zauna ake irin wannan gudun da shi a waɗannan hanyoyinmu ya yi sakaci ko bai ba shi ma abin zargi ne a musulunci ina da ka je ina da ka je ina da ka je ina da ka je ina da ka je da za a kwashe ka a waɗannan fasassun hanya rubabbun hanya ana gudu da kai 160 ina da je ina da je ina da ka je jama'a mun fahimta ina da ka je saboda ka su ma kansu fasinjojin akwai waɗanda su suke ma zuga direbobin su yi wannan gudun da su insha Allah za mu zo mu gabatar da muhadara akan wannan matsalar ka sani in ka bari da gangan aka kwankwatsa ka ka tafi a haka to kar ma ka ɗauka wai kana karkashin shahada kar ka ɗauka ka jefa kanka ne zuwa ga halaka da kafa ba da mota ba da kafa alkur'ani ya ce a tafi a natsi da kafa da kafa alkur'ani ya ce a tafi a natsi saboda ka irin waɗannan fasinjoji da irin waɗannan direbobi dukka suna ba da gudumawa wajen rasa rayuka haka jami'an kula da ababen hawa ko kula da hanyoyi mota ce za ta zo ga motar ga motar tayunta sun suɗe ba ta cancanta ta ɗebi waɗannan fasinjojin ba za a ba shi ɗari biyu ya ce ta wuce in ta je ta faɗi da su domin kula da wannan motar ai a kansa ake baka albashi zai haɗurra a kan hanya da kiyaye hanyoyi ai a kansa ake baka albashi to in ka ga abin da ya kamata a gyara baka gyara ba aka baka kuɗi suka wuce in suka je suka rubta to kai ma za a kira ka yalla ranar alkiyama domin ai ana biyan ka albashi aikin ka shine duk abin da ka sani zai jawo hadari a hanya ku yi kokari ku kau da shi to in ka gani abin da zai jawo kuma aka baka kuɗi ka karba ko ba a baka kuɗi ba ka bar wannan abin ya wuce haka za a neme ka idan an rasa rayuka jama'a mun fahimta to abubuwan ga sunan jama'a an yi taron dangi wajen saka hannu cikin rasa rayuka an yi taron dangi za ka samu direba direba ne asalin direba yana tuki tuki asalin ɗiban fasinja sana'a sake kenan wallahi ya fi shekara uku bayi da lasi kuma ba inda ba zai yi lodi ya je ba saboda duk inda aka tsare shi in ya ba da 200-500 zai wuce yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa saboda haka na da wahala gari waye duk wata hanya da ka sani daga babban birnin jihar ku zuwa garin da za ka je ka je ba ka samu wani hadari na rasa rayuka ba kaso mafi yawa na waɗannan haɗurran da ka samu ganganci kaso mafi yawa na haɗurran da ake yi za ka samu akwai ganganci a ciki galibin fa motocin da ake fasinjan da su sai fa an hausu a waɗansu ƙasashe na waɗansu shekaru kafin a zo a fara fasinjan da su a to a hakan kuna gani wani ya kwashe ku ya dinga zurawa da ku sannan ka je ka yi rauni a zuwa na ce maka Allah ya sa ka fara ne kana cewa a Allah ya ce wala taktulun nafsan lati harrama Allah illa bil haddi kar ku yarda ku kashe rayuka waɗanda Allah ya haramta sai inda haƙƙi wa mun kutila mazluman Allah ce duk wanda aka kashe shi a matsayin zalunci faqad ja'alna li walihi sultana to mun sanya ma waliyinsa fawa dama in ɗa ne an ba wa mahaifinsa dama idan mahaifi ne an ba wa ɗansa dama wadda za su gaje shi an ba su dama su nemi jinin ɗan uwansu da aka kashe Allah ce fala yusrif fil qatl amma kar ya wuce gona da iri wajen kisa ana bukatar hukuma ta shiga domin tantance kisa da tabbatar da hukunce-hukunce sun tabbata akan wadda ya yi kisa to Allah sai ce fala yusrif fil shi wadda aka ba shi dama ya ɗauki fansan kisan nashi da aka kashe Allah ya ce to kar ya wuce gona da iri kar a kashe mai mutum ɗaya, shi kuma ya kashe mutum biyu kar a kashe mishi mutum ɗaya shi kuma ya je ya kashe wa ko kanin wadda ya kashe mishi ɗan uwansa jama'a mun fahimta ya fito da wancan magana da muka yi ko bai fito da shi ya fito falan shirin ba da ma wani ya yi kisan a kama wani daban kuma a kashe ba dama uba ya yi kisa a kama ɗansa a kashe ba dama ɗa ya yi kisa a kama uba a kashe ba dama wa ya yi kisa a kama ƙani a kashe to ya da a yi waɗansu in ma sun kashe ku sun kashe ku haka kawai ku je ku shiga ƙauye ku je ku kuma ku kashe mutane ko garin da aka muku kisan ne kuka je a dokan ƙur'ani a dokan ƙur'ani in wane ya kisan ba dama a kashe ƙaninsa Allah ya ce innahu kana mansura shi wadda zai bi jinin wadda aka ma kisan Allah ya ce lallai abin taimakawa ne Allah zai taimake shi Allah ya samu dace to jama'a sai mu kwana nan sai gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk